الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل التاسع والأربعون مالا ابن القيم رحمة الله عليه يسي فسلينا أربعين ترع شمنا لتافي ناس الوابل الصيب فيما يقال ويفعل عند الغضب أبن فلا فتاكما عليك تاء لوكة فتا تاشي أيوه fi ma yuqalu wa yuf'alu inda al-ghadab Abinda ake faɗa kuma ake aikatawa a lokacin fushi abinda ake faɗa kuma ake aikatawa inda al-ghadab a lokacin fushi shi hushi mun sha bayani kansa hushi dabi'a ce da asali la yuzammu wa la yumdah ba a zargin su ba a yabansa asali sai an kalli nata'ij abubuwan sakamakon da ya haifa to daga nan ne yuzammu aw yumda sannan daga cin abubuwan da suke mai da a yabu kushi ko a zarge shi shine dan ne kai hushin dan wa kai hushin akwai al-ghadabu lillah wannan wajibi ana san shi idan babu alghadabu lillah to ba za iya jihadi ba yanzu rashin hushi dan Allah shi ke jawo kaga mutum ana sabo a inda yake bai damu ba bai jin komai yusal ilahu wa la yaghdab ana saba ma Allah mutum wa bi qalbihi din nan fa bi qalbi din bashi la bi yadihi wa la bi lisanihi wa la bi qalbihi alladhi huwa adhafu al-iman babu sau da ana bukatar gushi wani zubin ana bukatar gushi akwai lokacin da gushi ke da tasiri to ana bukatar shi shi yasa wani zubin sukan ce ma fushi aljahal aljahalu gushi ana fassara shi da al aljahalu shi ya zama biddul hilmi kenan shi yasa sai ce aljahalu akwai biddul ilmi akwai al aljahalu biddul hilmi akwai jahilci kishi ilimi rashin sani ce akwai kuma jahilci hushi ce na zibbul hil kishiyar haƙuri لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مصرج ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أصعج هاجينا فدينا سوى ونزب النقن زونا حقولي نكي بقاتا ونزب كما خشي نكي بقاتا وقرشي هايكي سوى ni ban ɗauki fushi من zama man aboki ba كبا أما إنا نيمن سألوكتن أخفتا كان to kaga shine wannan wannan ka hushi abin da yake haifarwa shi ake kalla kuma dan me akai hushin dan wa akai to me ake fada kuma me ake idan aka yi قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وهشي يا زمو مضموم كينا معنى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إذا ونج إذا وتزاني تزامد دا كيدا كشي النزغ النزغة شيني تزغى النزغة النزعة كينا نزغه نزعه كينا بيتو حق ديني دا نزعة دا نزغة ثم نسلع إما أنزغ أنك من الشيطان نزغ إذا من أبو مي تزغى يفزجيك دا هذا هو شي كينا فاستعذ بالله تلقي استعاذة أتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ألا مدوك تنسلكي السميع نيني العليم كما واندي كسنشي مسيني صوتك جي جي كي أمسى مقي باك كاريا وقال سليمان بن صغت إيه دقى شما لميدا أكي شما سليمان بن صغت شو كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيني شناكة شتا غدا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتبان أحدهما قد احمر وجهه هنا فتا سرق سنا فتا دجونا انشي يتباني سنا مجونا مغنغنون كينا وانا يفتا ونن يفتا أحدهما قد احمر وجهه هي فسكت كيدا جاجر وانتفخت أوداجه سنن جيجي كما تنسى كل كتنسى سنتاشي دويا سنتاشي jijiyoyin wuyansa sun tashi sun kumbura فقال النبي sama الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يدري من cewa sai na san abin da zai faɗa wata kalma to da wannan damuwar da yake cikinta za ta tafi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la zahaba anhu ya yaji da ya ce a'udhu billahi na shaitanir rajim to da abin da yake ji na bakin ciki da haushi da damuwa to da biya tafiya bashi yajidu wajada yajidu eh, min alwajdi alwajdu alhazan kenan bakin ciki da damuwa amma sau tari idan suka ce wajada wajada fi nafsihi alayya ya so ya samu wani abu bai samu ba ta bangaren ka to sai ya fushi da kai ko ya nemi wani abu bai samu ba fatin ran da zai shiga shi na fito mashi alwajdu hmm? to kuma ji isti'aza kenan wannan hadisin muttafaqun alaihi hadisi ne muttafaqun alaihi sannan wasu ashabu sunan sun ruwaito shi so daga abinda ake idan an yi hushi abinda ake faɗa shine a isti'aza idan ran mutum ya faɗa ce hushi na zo masa sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ya faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim hushin sa zai tafi وعن عطية بن أغوة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضا حقا شيء من ظل سما حديث سند سبي إن تبا إن الغضب من الشيطان وشي للي دقى شيطان يكي وإن الشيطان خلق من النار شيء كما شيطان دقى وتا أكا حد الشيشي وإنما تطفأ النار بالماء إذا كما وتا أنا كشيطاني دقوا حقا نيكو فإذا غضب أحدكم فليتوضا idan ɗayan ku ya kushi to je alwala sannan sanadinsa yana da rauni al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi amma sanadinsa yana da rauni al-imam ahmad ma ya ruwaito shi al-imam tabarani ma ya ruwaito shi a cikin al-kabir amma sanadinsa mai rauni ne mala albani ya rauni na shi a cikin da'iful jami'is saghir da kuma sulh da fansa so daga kaga ba alwala aka ce ayi ba sai mutum ya isti'aza wa fi hadithin akhar annahu amara man ghadiba in kana qa'iman an yajlis a wani hadisi mun zama ce idan mutum yana hushi idan yana tsaye ne to ya zauna wa in kana jalisan an yaqji'a in zaune ki to ki shingida wannan zai haifar masa da sai abubuwan shi ne kasa abubuwan da suka hau sai su kasa in yana tsaye sai ya zauna in yana zaune sai ya kishin gida eh? hausawa suka ce idan mutum aka bata mashi rai ya fara kirga sai ya fara kirga abin da irin goma za ka jumshin ya ta kaga in dai har ka ce an bata maka rai za ka yi kirga ai dole wannan hushin ko zai tafi hmm? wancan dai abin da hadisi ya tabbatar kenan mutum yana zaune yana tsaye ya zauna in yana zaune ci gida shi sannan kuma ya aza shi ce sai Allah ya taimake shi abin da ya sa tashi sai ya zama ba zai haifar da damuwa ba eh. so daga hushi ana da bukatar shi wani zuba ana da bukatar shi ai ai da ba hushi akwai siffofin da malamai malamai suna cewa siffofi siffofi siffofi kala uku ne ko alquwat ƙarfi da Allah madaukakin sarki ya sa ga ɗan adam kala uku ne akwai alquwa almalakiyya akwai alquwatul ghadabiyya akwai kuma alquwatul shahwaniyya alquwatul malakiyya su ita shine ƙarfi da Allah ya baka ka ji taka kake zuciyarka ce zuciyarka ta koma ka ba Allah wani zubin sai ka ji kawai kamar ka zama mala'ika haka wani yanayi yake zuwa mu mutum ji takawa ta lullube shi ranar duk wani kuma kankanta saban Allah baya san ya kusance shi to kaga nan kuwa ce malakiya irin halin da mutum yake shiga idan yana azumi halin da yake shiga idan yana sallah halin da yake shiga idan aka ce ga sallah gawa za a yi ko ya shiga makabarta duk waɗannan kaga al-ahwa al-quwwatul malakiyya ne ke zuwa masa to akwai al'uwatul ghadabiyya su kuma su ne waɗannan sukan ce as-sabu'iyya kenan al'uwatu al-ghadabiyyatu as-sabu'iyya daga nan ne mutum ke samu ya zama shi yake zama shuja'a ya zama jari ba zai zama jaban ba inda ake bukata ya ikidami ya ikidami inda ake son ya yi gaba da gaba ya gaba da gaba inda ake son kai ya laɓe kai ya laɓe daga nan ake sannan alghaira kishi daga wannan take daga wannan take daga wannan karfin ne kishi daga nan yake idan mutum bai da wannan alquwatul ghadabiyya din to ba zai zama yana da kishi ba shine zai ga mutum ya zama da yusi zai kishin matarsa a ce matarsa na shiga tana magana da wani tana waya da wani tana kaza tana chatting da wani a whatsapp tana facebook ya dauki hoton matar shi ya sa a my status yana tallata duniya ta gansu a ganta kaga babu alquwwatu qadabiyya a tare da shi alghayra wannan sai ta uku ita ce alquwwatu ashahwaniyatu alhayawaniyya shine wani zubin sai mutum ya tsitsi cin abincin nan da kake gani wata rana sai Allah ya jarabe ka ka zama baka da attashafi shine sai ka da shi ci kana cewa baka da appetite sai a ce a baka vitamin C ba abincin ba ɗanɗano waccan wannan ƙarfin ne ya rauni a tare da kai sannan babu wani zubin mutum da wannan ƙarfin ne mutum yake iya biyan sha'awarsa ga iyalinsa to kun ga kowace sifa daga cikin waɗannan sukukun tana da daurin a halittar ɗan adam iyaka kawai abin da Allah maɗaukaci sarki ya mana mu sai ya seta mu sai ya zama ɗan adam yana da wani irin yanayi wanda yake mustawi madaidaici baya zama a matsayin malaki kullum manzon sama ce da za ku tsaya a wannan yanayin to hatkumul mala'ika mala'iku za su rika miƙo hannun su ko sai dai a ga mala'ika miƙo hannu yadda gaisa da mutum ko ba zai yiwu ba walakin sa'atan wa sa'a ya hanfala to duka waɗannan nau'ukan ƙarfin guda uku suna aiki da ɗan adam saboda ka hushi ba abin zargi ba ne ko da yaushe akwai lokacin da ake da bukatar sa ita wannan ga alkukin ya da ce ake bukata hmm? alfaslul khamsu fasali na hamsi kimayi kwalu in da ru'u yatil hilali abin da ake faɗa idan an ga wata ko kai ka gani ko ganin maka a kai in aka faɗa maka sai ka wannan addu'a an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sama qala man ba hilal bane inda ru'yati ahli al-bala'i inda ru'yati ahli al-bala'i abinda ake faɗa idan aka ga mutum ya shiga da wanda yake cikin damuwa ka ga wani da wata irin halitta na halitta wanda mushawwahul khalq dabi'a halittarsa ta kasance wata iri ko ka gan shi ya zo mahaukaci ko yana cikin wani yanayi na talauci to addu'ar da za ka yi ita ce manzal sun ya ce man ra'a mubtalan duk wanda ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na damuwa fa qala sai ce alhamdulillah alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathir man khalaqa tabdila lam yusibhu dhalika albala'u annabi sun ce duk wanda ya wannan addu'a Ya ce alhamdulillahi allazi afani mai mubtalaka bihi yabo ya tabbata ga Allah da ya kubutar da ni daga abin da kai ya jarabe ka da shi wa faddalani ala kathirin man khalaqa tabtila kuma Allah madaukakin sa ke fifita ni a cikin masu yawa daga cikin waɗanda shi ya halitta hmm? ya fifita ni da yawa in kafononi ya ka, to kaga ala kenan لم يصيبه ذلك البلاء تون نندا موا تون ننجغ باود تسع موا شندي جنا فلا تسع ميشي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاق وانا تبس لقى النبي صلى الله عليه وسلم يبادا ذكا وانا ننسوني ابو بوان دي كماتا مغلقا كلادا سو مطري سو محدد شي سو كمو مغلقا ايوة تدسو اقراتو اعيكا شي خدي زمان من عمان شابا سو ذاك الشيني وانا حديثي اني صحيحي ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in